wata ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya Allah ya ba mu labari ko kuma ya umarta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ya rika yin sallar dare ya rika kiyamu ne ya rika yin tahajjud ya rika yin nafila da daddare mun ce yin nafila da daddare magani ne na ci gaban duniya da ci gaban kuma makami ne na mutum ya shirya tsarin kanta daga duk wata fitina ta duniya wadda za ta tunkare shi wadda za ta hana shi Allah da kuma duk wata fitina ma da wani yake ganin cewa sai ya ga bayanka inda kana kiyamun laili kana tsayawar zai kana gaya wa Allah bukatunsa to Allah zai ba ta kariya zai ba shi katanga zai kula da kai to ga ta an tira annabi ya rika yi kuma duk da haka sai Allah ya koya wa annabi addu'ar ma da zai kai wa ko a cikin daren ko ba a daren ba bayan ga kariya su kiyamun layin to ya rika yin kuma addu'a ta kariya addu'a ta musamman wato

wannan aya malamai sun mata fasara biyu wasu malamai suka ce ya Allah duk inda zan shiga zan fita duk inda zan shiga zan fita Allah ka kasance tare da ni duk inda na shiga da duk inda zan fita ya zanto guri ne na gurin gaskiya guri ne na gurin kariya guri ne na tare da gaskiya duk inda na shiga nan guda Allah ya bin ina tare da kai da gaskiya kana tare da ni da kuma sanya mun hujja wato wata wata wata magana bayyanan na wadda ba wanda ya sai kure ni wadda za ka taimaka mun da ita ba a kai ta ga ma'ana ta farko ce sai ya zama ma'anar ka shiga da ni mashiga ta gaskiya ka fitar da ni mafita ta gaskiya to dai tana nufin duk inda na shiga na fito ya Allah ka kasance tare da ni na fata mu gani wasu kuma suka ta amanarsa ya ubangiji ka shigar da ni shi ma huwa da ni. duk wani da zai zama shi ne mafi alkhairi a gare ni wajen mashiga ta gaskiya ka shigar da ni shigarwa ta gaskiya ka fitar da ni duk wani da zai zama sharri ne gare ni to ka fitar da ni fita ta gaskiya shi ne ma'anarsa wa ko rabbi da ce ya Allah a kai jikhilni mudqala sirri ka shiga da ni mashiga ta gaskiya ka shigar da ni wurin da yake mafi a sai kuma mashiga ta gaskiya Wa kuma fidda ni kudin da bai amince ni gare ni ya Allah ka fidda ni ta ta gaskiya sai zanto shi ma zai kamar wata ma'anar din idan nan shiga zan fita Allah ne wanda wanda nake yi ka kai da gurin da ya dace ka fidda ni daga gurin da ya dace gurin da zai zanto shaɗe ne Allah ka tsallaka da wurin da zai zama alkhairi Allah ka shiga da ni ka kai lafiya wannan ya hada da ka cuci kanka wurin da ya sallah ka kuma fidda kanka wurin da ya kusurin safi bisa daga cikin sallah daga cikin magabata akwai wanda yake yin addu'a yana cewa Allahumma la tarana haytuna haytana ولا تفقدنا من حيث أمرتنا أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية وشغلنا بك عمن سواك اللهم لا ترنا حيث نهيتنا الله كرك دمه كرك تنتينه كرك ترجمه wurin da ka hannu kuma karka neme mu karasa a wurin da ka umarci na fata mun gani ma'ana duk da kake so a ji a ga mutane Allah ka sa ka gama abin wani da ba ka so a ga mutum Allah kar ka sa barkan ka tunce mu abin la na haythu na haytana wala tusilna min a harkar inda duk ka umarce mu a gama abin Allah kar ka neme mu kalasa abin duk inda ba ka so mu ne Allah kar ka tunce mu abin sai ce wasu galina bika an mutuwa da shagaltar da mu da kai gaban wani ka ba na yi zanto hiranmu da tunaninmu da labarinmu da tattaunawarmu da mu'amalarmu da kai ne ba da wani ba a inda na da sa'a ka mutunta ka ba mu mutunci ta hanyar yi maka da'a ولا تذلنا بالمعصية karka kaskantar da mu ta hanyar saba maka wadda shi saban Allah kaskanci na lalina sakar da hijira sai ya na alihun a wada hulga da fi wa Allah ya ce suka yi suka bauta wani Allah ita a annabi Musa wallahi za ta fi da kaskanci da fushi da ubangiji ba haka abin yake kuma da duk wani sabo din bai sabo zai rabu da wulatu da fushin Allah da kaskanci da ci baya da wulatar da duniya da lafiya Allah ta amma kai biyayya ta Allah mai biyayya ga Allah zai samu kinsa zai samu daukaka zai samu daraja zai samu karama a gurin Allah da gurin mutane da su ba ka ce wani shi ne wanda wannan Allah ka shigar da ni gurin da yake mafi alkhairi mashiga ta gaskiya ka fidda ni daga gurin da yake mafita ta gurin da yake akwai sharri fita ta gaskiya ka sanya mun wata hujja tabbatacciya da za ka taimake ni sultanan mutuwa to in annabi na yi mana addu'a a ce mu yafi kamata mu ne neman taimakon Allah da ba mu kariya da ba mu katangar karfe da ba mu hujja wadda ba kure mu ba ya kawo mana arziki da kuka wa qul jaa al haka wa ba al-batil kuma ka ce gaskiya ta zo kariya ta rufe kariya ta rusu innal batila dama karya kana zabuta rusasshiyar gida ma'anar ayar shi ne musulunci ya rabu shirka ta gudu dama shirka zantar banzar ba ta da musulunci sannan malamin ta ce ko da ƙarya ta samu nasara ko ta ɗaukaka ko ana zai da kullum wallahi wata sai ta wuce wata sai ta wuce duk yadda masu karya suka rinka karya suke taimakon da ko ake ganin su kamar su ne a kan gaskiya sai Allah ya kawo da za su yi musata da karatu da ilimi da wa'azi da tunatarwa sai Allah ya mako da bal la ajibu bil haqqi ala al batil fa yadmahu fa idahu wala kuma wani kuma Allah ya ce mu ne na ka duka bin muke ɗaukar gaskiya mai jifa da ita mu da ita idan muka da ita sai ta sai ta harbice sai ta warkice sai ta jari sai a gwamnati ɗinta kai ba zafi sai ga ta da ta da duk inda ta ke wata abinda malamai suka ce shine bisukoti ahalul batilin yanshiqu bisukoti ahalul haqqi hali ahalul batil dan masu ciyar su shiru a gari a lokacin mafarmata masu karya suke samun nishaɗi sai su zaɓi walwala kuwa na barna da gaga ana yi a gari to shiru aka yi a amma barna ko ta shugabanni su ko ta tsada da suke yi ko ta wani abu mara kyau sun suka ji an yi shiru sai da za su gaba da amma idan ana surutu ana magana a rediyo da talabijin da ko'ina duk wanda ya za a fito a rubuta shi ne za a kawo yaro idan barna ce ta safon allah ta gajiya ma ka ce ga wani gidan giya an gina a garin nan aka shiro sai ga ana tashi ana ta tafiye ne amma ta a fito ana ta magana wallahi za ka ga ana suna kokarin tattare na kenan to za su samu nishadi duk wani gidan barna hakan to da aka bai kamata masu gaskiya su shi ba da abin da aka yi barna a rika magana lalle ana yin kaza lalle abu kaza ba kyau tawabin ya shafi addini ya shafi aƙida ya shafi mu'amala kar ka yin shirin shi da ya sa a cikin wannan aya na sai da ya ya karanta ta sanda ya zo ya ci maka da yaki sai ya nuna gunki da sandan shi da take hannunsa sai sai ja alhaku wanda haka albatin inda albatin da kana da hukka sai ga gunki ya faɗi tim a ƙasa sai ya fashe dama lantan banza ne sai da ya rusa kuma ka ɗari uku da cikin a cikin ka'aba ja alhaku ko yi nuna su zai kai gaskiya ta zo ƙarya ta rubar gaje dama bargaje biyar ina ba ɗaya da kanin aya ta gaba ta ce wani nan ce نعم ولا يزيد الظالمين إلا وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن من ضمن بيانية ba ta ma'ana muna saukarwa minar kwatan daga jinsin abin da yake kwatan ne ba daga cikin kwatan ba ba wani kwatan ai alquran zero a alladhi huwar kwatan muna saukar da wani abu wanda ne kwatan wanda kwatan nan ya tattara abubuwa da yawa amma daga cikin ma huwa shifa'u abin da yake walaka sauki ne wa rahmatun kuma rahama ne amma da ne da kuma wala da zalimina amma baya tsara wa zalimai komai illa tsara ce ta tsaya mai Allah ke nuna wannan aya cewa Qur'ani waraka ta ɓangarori guda biyu waraka ta cututtukan zuciya da kuma waraka ga cututtukan jiki duk yana yi game da yin tafiya ta sannan abu da zuwa a ƙarƙashin ayar dukkanin ƙulani waraka ne mintin nan ba ta bari biya ba ban da wani bangare ka ce ga wani bangare yana magani ga wani bangare bayan nan sai dai akwai bangaren da yana da tasiri wajen waraka sama da wani bangana wani zai iya yiwa me yasa saboda annabi ya yi amfani da wani bangare bai amfani da wani bangare ba lura da wani bangare ya fi wani tasiri a wajen samun karaka ko ta zuciya ko kuma ta zuciya na fata mu gani ma'ana ce nan wannan qur'ani da muke gani yana maganin cututtuka zuciya kamar rashin lafiyar zuciya munafurci hasada shashi mugunta rashin san juna tsasa zuciya san sako san barna duk wani ciwon zuciya ƙur'ani yana magana ta hanyar wa'azi ta hanyar yana karanta shi mutum na tunatar da shi wata rana a kayan me ya gyara shi ayoyin ƙur'ani wa'azi ya mutu don Allah da Allah ta ce ta ga ya zama wadata da haka ne ko na biyu kusa kan jiki wanda duka ta zama dama shi ne a hamama a gyara na jiki wannan ko an warke ko a warke ban sun ya je kyau ta ga da sauki wannan jiki ma yana wani magani Na biya amfani da wajen su ya yi magani ko ta hanyar karantawa a shafa a jiki ko ta hanyar a toba a shafa a ashan duk wannan an yi a zamanin intanet sannan babu da fi bin ba ta himawala ya ba da fatawar idan mutum ba zai iya karantawa ba ba zai iya ba ba ba kuma wanda zai iya karanta masa ba wanda zai iya shafa masa ma'ana mutum jahili ne bai san komai ba to babu laifin ya samu wani malami ya samu ba wata ayoyi na qur'ani a wanke ya rubuta kama a takardar a rubuta masa wasu ayoyi na qur'ani wanda zai dace da ciwon sa kamar yadda su ayatun ko ciwo kamar yadda zunuban su kamar yadda wato irin su faraji da nan duwai na waraka ne tunda Allah ya ce malamin ne to ba lalle ba ne ya tako daga bakar hannun ko duk ayi da kaga ta yi ma rubuta sai eh, za ka iya ko za a iya samun sauki kama ka san ayoyin suna da tafawuri wata ayar kila ta azaba ka ko. sai ka je ka tara ko ba haka ba kwale ka zaɓo ayoyi waɗanda suna da ɗan tasiri akan abu kamar yanzu ayoyi da ake cewa ya ce shi fa ai wata magabata ne suka amfani da shi ba yana jin shi bane daga ciki akwai wannan قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء irin wani ayoyi da suke amfani da kalmar shafa shafa ashifa walaka sai wata da cikin magabata su amfani da su da suka rubuta don neman sauki don neman walaka sai Allah ya ba su lafiya shi ne wata cikin su aya su shifa ayoyin walaka amma akwai aya su hibbi ayoyin kariya irin su fallahu kairin ba, wa huwa alhamdulillah da da akwai irin wani nan ayoyi a matsayin tafakuri idan ka yi da kyakkyawan niyya ka karanta su da ƙarfin imani sai Allah ka bada masa wani da wata mata mai muna su shafuna ɗaya daga cikin matan salaf magabata ta biya tana zaune a ɗaki a cikin gidan sai aka ce ga katangar ta san ta za ta fani gini ne na ƙasa sai ka ce a baka takarda sai ka rubuta inna laha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min dhalik sai ta dinki ta tafi a makala wallahi haka ja ka makala binin ya dare ya fi shekara ashirin bai fada sai da hatta mutu sai wani yaro ya fi shi bari ya dauki takardar ne ya gani wani aka yi mutu yana ɗauka cikin ya zuci kuma abin da sarrafin ta nan, da ya zuwa sai ga ayoyi da sarrafin inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah ne ya rike sama da kasa ba su rikito ba kuma da za su rikito ba wanda ya sai rike sun ba shi ba to sai ta ga ga a ta dace da rikito da gini kawai sai ta rubuta ma'ana kamar tana ta Allah ya rike mun Allah fa amsika Allah ya rike ta ya wanda ya rike sama da kasa abin da zuciya ta suke gaya sai da kila ba da kudin da za ta yi mini yau an gini ya rushe wannan wallahi imani ne karfin tafafu ne da qur'ani in ka da qur'ani ba abin da ba zai ma sai sa fila da masu da yake cewa Ne fa idan ra kuma ta tabbata in ruwa qur'ani ma zan gani ina ta shiga zai ganta qur'ani tsabar imani ne da qur'ani to shi sa na iya halin gaskiya ko kurani baraka akwai wata cutar da kana nan kusa da kai sai ka tafi london a kai sai ta wahala a tafi america a tafi jidda dan da nan da ta kuɗi ko ba na ya samu sauki ba a ce ayoyin kurani suna nan kusa da kai wallahi da za a ɗauko balaki da nasu da gaskiya a ɗauko kulhuwan lafi da gaske a ɗauko waɗannan ayatul kursi da gaske a da ikilasi wallahi talar a wasu ibn tabiya yana da yake yana da kazu da ya sa muka sauran ko qur'ani shine rashin waraka da qur'ani ba ma neman sauki da kuma annabi ya mun sauki da ibn qayyim a cikin littafin shi zadul zadul ma'ad da littafin shi adda'u wad dawa yace na yi wata rashin lafiya a maka a maka mai tsanani yadda ba na ba ba likita ba maganin da na ba komai yadda likita ma in na je na masa bayanin rashin lafiyar ma ba ma ya gani shi kansa bai san cutar yadda wallahi kawai sai na koma na rika ɗebo zanza ina ɗebo zanza yake fatiha kawai na tafiya yadda mai ranar babu kafa kaza kawai iya inda ka karanta fatiha iya inda ka gari ya ce ina ta cikin ruwan zanda ya ce sai da kasa ya ce wallahi kan tsarin lokaci na wace ya ce sai da ke wa duk wani mara lafiya sai in taɓe bo ruwan zanda kafa bakinka a cikin ruwan iskar karatun ka rika shiga kai ta karanta fatiha fatiha fatiha ka je ka dawo ya ce sai in ce isha ita wallahi sai warki wani kafin da za ka ta ƙur'ani ne menene ƙur'ani ba ne ba fatiha ce ba zancen Allah ne ba shi wancan kafin din da kake sha ya ma warkar da zancen ƙur'ani har ya kawo hadisin abin da idan kudu wanda suka je wani gari hadisin na cikin bukari suka je wani gari ba kunta suka ce da Allah su baki ne a ba su gurin kwana a ba su abinci gobe za su ba a bau an da zai yi kuma suka ce ba ruwanmu da su su fayi da gare mu ba ba ta abinci ba ba ba su wurin kwana ba kuma sabon annabi ba su san su ba ba su mutunta su ba sai suka samu gindin wata bishiya suka kwanta a filin allah har gari yawa ne a daren sai kuna mata harfi sarkin gari kari kuma ya ji faɗo an yi kaza an yi duk abin da za a yi sarki yana ta yana ta ihu dama ta harbi lafi kuma yana na a lafi dinsa to ya za a aka fito a duk wurin mutane sun kuma suna da magani baki ne ba a san su ba ana zuwa aka ce kun ji kun ko kuna da magani suka ce an ah, muwa mu mita da magani mu adda magani ma mai girma to ya aka yi ku ba mu magani abu ta yi da ya tambaye yana zuwa Allah ya karanta fatiha ya zo ba a gudun da ka an ka annahu shatsa min ifa kamar an tsara kaya kamar an cire da baibai kawai sarki ya dawo hanyar sai sai ai ko ciwo baya to amma kafin ya yi wannan addu'ar sai da yace no za ku ba me za ku ba aka yi janga da dabbobi a ciki da kuɗi da komai da kayan abu aka ba su sanai wannan addu'a da suka dawo sai suka ce to amma gaskiya bai halatta musu abincin nan ba bai halatta mai wani mutu wannan dabbarun ba sai mun kai wa annabi mun gaya masa labarin abin da ya faru ga saboda sahabbai ne suna tsoron kafi abin da bai halatta suna zuwa suka ga annabi annabi ya ce wa ma yi duri ka annan haruƙiya ya aka ka gano cewa fatiha ruƙiya ce ana ruƙiya da ita ana tawaida da ita ana tuji da ita sai ce ina ruwan da aka baku mu ma ku kasa da na an yadda da aiki ce bara ta yi ce daga nan ne ma malamai suke kiran fatiha da suna arrukiya ko arrakiya tana daga cikin ayatul rukiya ayoyin da ake rukiya da ta tauhidin ga ce kaga ga addu'a nan kusa da kai ka santa ka haddace amma da haka za ka ta neman magani kawai musamman ciwon da aka nemi kansa a sarrafa a koma ga Allah a gani a yi a yi a yi tawakkali to wannan bazan san Allah ne kuma dama shi ya tsora ciwon a karanta masa Qur'ani da yaqini da gaskiya nama kuma a samu zanga ko ruwan sama mai albarka wani na min mina samai ma'an mubarakan wa an zama mina samai ma'an mubarakan mun saukar da ruwa mai albarka daga sama kuma ka ce sai ruwan farko ko ruwan ƙarshe a duk ruwa ruwa ne na farko da na ƙarshe ba shi da wani bambanci dan wani zai zo maka da sai to ruwan farko ka kawo ruwan farko ko ruwan ƙarshe daga shi ba a sake yin wani ba wannan su yake kawai kuma ya dan baka da hankali. ka ce kai a kawo ruwan sama in babu duk wani ordinary ruwa ma a kawo aya za ta aiki a kansa sun ai dai ruwa na Allah ne ko ba ka ba to sai ka karanta da ikon Allah to sai dai fa ibnu kayyim kuma ya yi wata magana ya ce shi makami da daribi makami duk kaifin ta kuma duk kaifin ta kuma ai ba zai ɗauki kansa kuma ya tsara ko ba ka ne sai an samu mai tarawa da kuma wanda za a tara sa mai tafi a nan akwai wani abu ya ƙwar'ani ba ya tasiri wani lokaci sai an samu ƙarfin imani ga mai karantawa da kuma wanda za a karantawa wallahi sannan abin shi aiki saboda mai cewa yi wani na zilimin al-ƙwar'ani ma huwa wannan nazari mai alƙur'ani ma huwa shifa'u wal mawa wa ganan cikin ayati wannan nazari mai alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun amalil mu'minin in mutum ba mu'mini bane ka ji wata magana ba mu'mini bane bai yarda da abun ba yana da shakku yana da kokan to ba da laifin magana ka ga wannan matsala ce ba tana yawa ga jaka ce na yi na yi fatiha ma sau ɗari da ke karanta kuma ba ka ga sauki ba to wa za ka zarga ƙwararri za ka zarga ko kanka za ka zarga dole ka zarga kanka wannan shi ne abin da ibn kai ya faɗa cikin littafin ajabu basira yana buƙatar yaƙini sakankancewa me ka ce ya da da likita yanzu likita sai ka amince da shi sama da ƙur'ani sama da malamu sama da hadisin annabi annabi ya ce kaza sai kaga kana shakku annabi ya ce in kuda ya fada a kokanka ka dilmi ya ce in kana da sha'awa ka sha karka ji komai amma la yanzu sai ka lafiya ba ni dai na yadda amma dai ban sha ku shanye kuma kana son kulinka amma ka ki sha amma in likita yake karka kaza lalle akwai alamun ciwon suga a tare da kai ka daina cin kaza ka daina cin kaza kar ka ci tuwo kar ka sha fura kar ka ci taliya kar ka ci shinkafa kar ka ci nama ka ba ni sati uku baka ci wani abin ba wallahi ko an dafo soyayyen nama an kawo sai ka ja ce uku likita ya ce kan da sai bayan sati uku jan gaishe duk ka ji yayi saboda kana tsoron ciwon siga ka yi da kana da yakini ya gano ma kana da marabin suka cewa akwai diabetes na neman kama ka ka kiyaye waɗannan ka rika shan wannan ka tsare ka kiyaye to da kana tsoron lafiya amma zai wahala a yi maka wa'azi da qur'ani da ayoyin ta ce karkai kaza karkai akwai bala'i akwai musiba a nan duniya akwai a sai ga mutum ya yi kene ya kiri gobe ma sai ya kuma to amma da likita zai zo yana auna shi ce kana da s tabbas kana da hiv za ka hankalin ka ya tashi ba ma ba matsala ba ne ka rika yin kaza ka rika yin kaza ka daina kaza duk za ka ga ya tsari saboda tsoron cuta tsoron hiv tsoron s tsoron kaza za a ga ya daina amma yi ce to gaskiya kila kana lalata ka daina mai wa'azi ya yi masa wa'azi ya ce daina Allah ya hana za ka iya kamuwa da shaɗani sai ga yaƙi amma da likita ya ce ka kamu ta hankalin cuta sau irin wani imanin ba irin a cikin kai ana son ka yi da Qur'ani zancen Allah ne kuma lalle warka ne kuma gaskiya ne zai baka kariya kana da ne, ka yi tawakkuli wallahi zai warkar da shi babu ciwon da ya fi karfin qur'ani saboda haka kar mu kaura cewa qur'ani ta hanyar neman lafiya ibn al da kuma babban malamin shi ibn taymiyyah to ne Allah yace wala yazidu zalimi? amma ba baya ƙara wa zalimai komai illa hasara sai hasara sai fiye Allah ya kare na amna alal insani shi ɗan adam al'adarsa yadda take duk da muka yi masa wata ni'ima a nan al'insan liljimfin ba lil'ahad ba ne malaman na hau suka ce akwai al littifirafin jin akwai kuma lil'ahad akwai inda aka ce innal insan aka ce al'insan mutum to kowa kowane mutum a ce mutum jinsin dan adam ake da Allah ya ce innal insana lafi lalle mutum sai ka ce baka ciki ga dukiyar ka kai kanka za ka gaya makana lalle mutum sai ka ji malaman da fiye da ai jinsa jinsin mutum ake cikin da mace da namiji da yaro da babba da kowa da kowa ya shiga shine hikimar kawo al lalle dan adam mutum al to da istidraji ne akwai kuma sanda nan ce innal insan to ba tana nufin kowane mutum ba ko dai tana nufin kafiri ko kuma wani mutum da ya yi wani aiki ne aka yi masa aka sake sunan shi ba a fito karar da shi a ciki na fata an gani da aka ce wa kanan insanu kafura in kutilan insanu Allah ya ce Allah an ce mutum an tsile wa mutum ko da yana mutashin a ko da yana mutashin sai ba su ana nufin kafin ko kuma wani mutum ne na musamman da ya yi wani ta'addanci sai Allah ya ce ibara da ce ce to ai mutum din nan an tsine mutum ba ko da yana mutum ne bai shiga ba to amma anan shi mutum inda ya muka yi masa ni'ima sai da jin wannan kasan ɗabi'a sai ta ɗan adam sai dai wanda Allah ya kare ya yaki wannan ɗabi'a wa idan an amna ala insan sai mutum idan muka yi masa ni'ima muka ba shi lafiya muka ba shi jin daɗi muka ba shi kuɗi muka ba shi kwanciyar hankali muka ba shi sarauta muka ba shi duk abin da yake neman da makamantansu a a raza. sai ka ga yana gudulewa Allah mamarin ya gode wa Allah sai ka ga wani a lokacin zai faɗa da Allah zai bugire wa biyayya ga Allah ta fara wa ta'ala shine a arada wana a bi jami'i sai ya rika nesa nesa da bangaren jikinsa a wurin bin Allah haka dan adam yake dan adam sai yake samu a duniya yake ƙara kuɗi yake ƙara mulki yake ƙara sarauta sai ya daina zuwa masallaci ba za ka ganta a masallaci ba ya zama yin lafiya masallaci ya fi talaka ne zai je sabu da talaka ba zai yi ba wallahi wallahi wani ma da masallaci a gidansa wani mai kudin amma lafiya ya wata ba abin shi talakawa ne za su zo daga nesa su raya masallaci su raya masallaci shi ya gina talaka ne kawai idan an rabu ta ta bai fito ba duk sallolin da bai fito ba kuma a gidansa masallaci ne ina kuma ga masallacin unguwa in an ce security ne rashin tsaro ne ba haka ba ne wallahi tallahi ba haka ba ne ya da zai da wato duk inda ya zuci kansa haka zai ko ina ya ko da tsaron a wani guri haka ɗabi'a ɗan adam in ya kudi zai guji talakawa ko gurin ibada ne sai ya rika ke hujja da tsaro ai ba security ba tsaro amma zai fito ya tafi neman kuɗi zai tafi neman sana'ar shi zai tafi neman tsarin kuɗi. duk a nan akwai security a matsalaci ne ba su security za a kashe shi kuma wani za ta hana shi mutuwa ne za ta hana shi mutuwa da mutuwa tana da jirgi ba ta dafu a bata ba a can gidan gwamnati a vila zai yi na security Allah haka ta shiga gidan ko sallama ba sai ta dauko shi ka ga mutuwan babu ruwan da dai aina ma ta kunu yadda rukkum al kuma wa wala kuntum fi burundi mun shari'a ko ina ta gida da ko to gwara ma ta same kai a masallacin ma ya fi sauki ko ba ta ba ta ne ka cikin gidan ba ba kai asara ba to dan adam hake ji ma nan wani an aita ba da na'a sai ya rika nisa bijanibihi da bangaren jikinsa ga barin bautawa Allah ga gurin da yake Allah to amma wai idan masa sharru idan talauci rashin lafiya wani bala'i ya same shi kudi suka tsare a sahun gaba ta kare sahun gaba bal ma wallahi wani shi ne zai zama ladan ya rika zuwa yana kiran sallah kana ya kusa sai eh bai tsammani gaba ɗaya sai fi da rai wannan ɗabi'a ce ta rahara Allah ya ce kul ga yawon mutane kullun kowa da ka gani da mai kuɗin da talakan da kowane ɗan adam da ka gani da musulmi da wanda ba musulmi ba ya amalu ala shaki lafiya yana yin aiki ne daidai da halinsa daidai da ɗabi'arsa daidai da abin da zai dace da shi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila shi shine mafi ilimi shine mafi sani ga wanda ya fi dacewa ga hanyar shirya, ga wanda ya fi daidaituwa ga hanya wanda ya fi bin Allah daidai shi ya fi sani sau da aka halayyar mutum ya yi kokari ya fi da gaskiya ya tufar da biyayya ga Allah a duk yanayin da yake ciki ya tabbatar cewa talauci ko wadata ba ta hana shi ganin Allah mu da cikin sarki na'am wa yas'alunaka 'anil ويسألونك عن الروح suna yi maka tambaya suna tambayar ka an ruhi game da ruhi ar-ruh kamar yadda yi kayyim ke faɗa cikin littafin shi yana da littafi mai suna ar-ruh ma'anar ruhi rai wato spirit kenan rai shine ruhi to su waye masu tambaya wadanda suka ce musulmai ne suke yi wa annabi tambaya ya rasu lalla mu muna so mu san wani abu game da rai yanzu rai din nan da ran dabba da na mutum bal ma wani lokaci kiyashi ga shi da rai ka zo ka murtuke shi da hannu Kotun naka ka zo ka murtuke shi da hannu wai ransa irin na mutum ne rai din rai rai ne ko ka da bambanci ga wani ɗan ƙanƙanin ƙwaro ta amurka jiya mu ba kuma ran ɗan ƙada wai dai ran nan gari yin suna da rai ka game da rai ta ɓangaren ya yanayinsa ɓangare na biyu cin aina yake a jiki ne mai yanzu duk binciken duniya da lissafi na duniya ya kasa gano aina rai yake kuma ya ake hunsa turawa duk ci gaban Ka su iya gano wani abu ba za su yi mutum mutum mutumi wallahi in kaga sun yi mutum shi ka je ka taba su kamar ka ce sannu ya amsa amma ba shi da kuma suna yin wani technology a yanzu a yi mutum kamar mutum ya rika motsi da komai a rika aikensa ko a sa a wani guri ya zama kamar security ko a ga yana ɗebo ruwa yana watsa wani wuri sun sun yi amma ba su da rai haka ne suna yin halittu irin ne, su yi dabba su yi kifi su yi kaza ka ganci shi in ba ka je ka taba shi ba ba za ka san ba su da rai amma ya ba a rubuta masa rai ya yi magana ya zama ɗan adam ba su iya gano da har yau sannan suna yin part of jikin mutum part of body wallahi in galasa wata gaba kunne kafa da su sun galalin kafar ko kaurin ta sai a maka yanzu na da wani bidiyo a nan in ka gani za ka yi mamaki duk wani part na dan adam wallahi suna yi kuma exactly in ba an fi ba za ka ɗauka da yatsu da komai sai ka ga mutum ya rasa ya sai a a yi masa a ne ya rika sawa a shigar da shi wallahi ba za ka ce ba nan sun yanzu ba abin da ba ta yi amma ba ta tuhu ta rai ko kuma su gano ina rai ya ce ta hana shi fita ko ta hana mutuwa wannan ne ba za su yi amma an ce wai wani mutum ya taɓa shiga da sa ba dare ba rana sai dai a miƙa masa abinci wai sai ya gano ya ake mutar ya shiga ya fita ya yi biyu da bai sai Allah ya nuna mishi yana wa shi ko sai aka zane na sa ya ce oke su ke nan zai mu wato yana wa shi ko aka zane na gano ganowa dai ba za ta yi amfani ba su ɗin zai amfani duniya ba sai kuma an zane na sa a shekila na sa gano zai Allah ya kiyaye to rai yana daga cikin abin da aka rika yi annabi tambaya kai waɗansu kuma suka ce a tambaya ce daga safirai da yahudawa da ake yi annabi su'alin ta annut tambaya ta kure tambaya ta kuma gabayansa in ya isa annabi ya gaya mana yaren yake ya yake shiga ya yake fita ya sami mata da za ka yi zuwa kafirai suna tambaya ta game da rai ko musulmai su ne maka tambaya suna so su san wani abu game da rai Allah ya ce kuni ruhu kul ar-ruhu min amri shi rai yana daga abin da ubangiji na shi kadai ya tasiranta da sanin hakikan kuma biya alƙawarin gaya wani shi ne ar-ruhu min amri rabbi rai yana daga al'amarin ubangiji wa ma utaytum min al-ilmi illa qalila ku ba a ba ku wani abu na ilimi ba ɗan kaɗan haka ba ba ku san komai ba Allah shi yake da cikakken ilimi duk ilimin mai ilimi wallahi cikin tokali aka bashi tokalin ma ɗan ƙanƙani ko kuma ma ilimin bai kai cikin tokali Allah shi yake da ilimin cikin duniya da abin da ya fi duniya abin da ya sa duk wanda bai san gaya ba to jahili ne bai san komai ba har yanzu da ilimin shi mutumin da bai san in an jima zai mutu bai sani ba ila yanzu gawa sai kawai take tafiya ga mu nan muna zaune wa zai ba mu labarin wa zai fara mutuwa nan ta wanda ya sai ba ta ba saura kwana nawa wani ya mutu a nan ta wanda ya sani ga mutum kuna zaune kuna jira ila an jima zai mutu ba su sani ba bai sani wani yana gane da suna tafiya a mota da shi da wasu suna jira ya nuna masa waya ya nuna masa fara. a ce ba za a awa ɗaya ba wallahi wallahi yadda kuna jira da shi aka zuwa aka hatsari shi kada ya mutu a mota wani irin gaibu ne wani shi bai san zai mutu ba abokin tafiyar bai san zai mutu guda ka ba mu san komai ba in ba mun san wani abu dan kaɗan allah ya zutsura mana daga ilimin wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba a ba ku komai na ilimi ba ubangiji ya ce sai dan kadan kawai wannan ga dole an mu tsaya aya ta 86 insha Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wannan yana tambaya ce tambaya ce mana za a iya fitar da za a iya fitar da wato wannan amma kudin ne dubu ɗari da lissafar dubu ɗari uku da tamanin zakka a'a ba za mu fita mata da zakka ba ai ba ta kai nisabi a ga tona miliyan ɗaya ma ba ta kai nisabi ba sai dai mutum ya sadaka kudin ya haura miliyan a shekaru baya da na sani miliyan ɗaya ne da wajen har dubu ɗari hudu sai dai an sai yanzu ya yi wa kasa na ji ko miliyan ɗaya ne bai wuce da dubu ɗari da wani abu eh? dubu ɗari da ishirin miliyan ɗaya da dubu ɗari da cire. shi ne yake kaiwa kare. ta ga ke nan bai kai kudin da za a shiga da gaskiya wannan kuma yake a magana ne a akan kwamitin marayu akwai yadi guda ashirin kenan da aka samu ya zan so yadi tamanin da uku har yanzu kaya kuma sai uku ne da kuma kuɗi dubu arba'in da hudu da ɗari ɗaya ana dai sake tunatarwa wajen Kara taimaka ma rayuwar nan wallahu a'lam ce kuma tambaya ta biyu wanda yake ina zuwa mun tsarin bayani dangane da sunayen Allah a riba ɗaya cewa wanda ya haddace su za a gina masa gida a aljanna sannan idan ya rute Allah da su za a kafa masa a duk duka ya kwa hadisi sahihi da annabi ce zuwa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya Allah yana da wasu sunaye ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye man ahsaha ba wai haddacewa da ka ba wanda ya kiyaye yi aiki da su zai shiga aljanna haka hadisi yake da aljanna ba wai za a gina maka gida aljanna ba zai shiga aljanna kuma yake wanda ya kiyaye ba na kiyayewa kamar yadda muke muke faɗa cikin alkawai da mutla sharhin asma'ul lahi mutla, shi ne ka san ma'anarsu ka rika ganin girman ma'anarsu ka baiwa Allah sifar ka rika yin aiki fita misali Allah al ne al-basir ne al ne mai ji ne mai gani ne masani ne sai saboda jin da yake da shi da ganin da yake da shi da ilimin da yake da shi ba ka iya saba masa dan yana ganin ka yana jin ka yana sauraron ka ya san da kai sai ka kasa saba mishi wannan ka yake da sunan ka ka kiyaye sunan ka amma me amfani dan ka haddace da ka kuma kana saba Allah kuma sai ka gina ma gida aljanna ka ga ba zai yi sannan kana roƙon Allah da su Allah zai amsa maka Allah ya yi ta tura shi sai dai ba mu sani wa'annan hadisai da ya zo da wannan sunaye akwai sunayen da su inganta kuma hadisin ma da su ta samu alƙawai da mutulanin ne ya tattara sunayen da suka tabbata a sunna da qur'ani wanda yake ganin a fahimtar sa sun kai da riba ɗaya kuma hadisin ba yana nufin sunayen Allah su ce nan ba kamar yadda kuke mutum ya faɗa da kuma sharhin malaman aƙida cewa sunayen Allah ba ne sun yi a waye dan adadin suna ana ba ne kai abin da wuce min yace shine kamar ka ce ina da kuɗi dubu ɗari na ware su da mun da sadaka wannan yana nuna ba ka da wasu gani kenan ba ya nuna yana nuna kenan kila kana da wasu ganin arziki sati ina da wasu kudi dubu ɗari su na ware su dan sadaka to kamar haka ne Allah yana da waɗansu sunaye ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye zai shiga aljanna ba yana da bin suke na mutum ba mai da addu'ar annabi ta nuna haka wannan na karshen na ga ya hakuri sai gobe a cikin ta wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi